Mutuwar tsohon shugaban kasar Amurka na 39 Jimmy Carter mai shekaru 100 a duniya kuma wanda ya samu lambar yabo ta zaman lafiya ta Nobel ya sanya dabban mutane a kasashen duniya cikin alhini ganin irin tasirin da aka ce marigayin yi a fannin kulla alakar diflomasiya tabbatar da zaman lafiya kare haƙƙin bil'adama noma da dai sauransu. Tuni shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya bi sahun shugabannin kasashen duniya wajen miƙa saƙon ta'aziyya da nuna alhini ga mutuwar tsohon shugaban kasar Amurka. amurka din baya ga gwamman masana tarihi siyasa demokradiyyar ƙasa da ƙasa da suka yi ta jajantawa ƙasar amurka suna mai cewa an yi rashin zakakurin shugaba najeriya dai na ɗaya daga cikin ƙasashen nahiyar afirka da marigayi jimikata ya ziyarta a lokacin da yake shugabanci wanda ya kasance a ƙasar a ranar 31 ga watan maris zuwa 3 ga watan afrilun shekarar 1978 a lokacin mulkin tsohon shugaba chief olusegun obasanjo ko menene masana siyasa za su tuna da marigayi jimmy carter dakta kicime goyon gotau ya ce ni malami ne na jami'a na lincoln university malaysia da ke jami'an nasarawa state university a nan kefi zan fara ne da ta'aziyya zuwa ga mutan america gaskiya shugaba jimikata carter babu irinsa cikin shugabanni na ƙasa gaba ɗaya saboda a lokacin da ya ziyarci najeriya a shekara ta dubu da da saba'in takwas, gaskiya ban kai shekaru biyar ba amma kin ga yanzu ina sharhi ne da yawon mai ilimin political science na karanci zamansa da rayuwarsa da shugabancinsa da kuma na shugabanni da dama a duniya saboda haka akwai wani abu guda ɗaya da ya cimma a duniya da mutane yanzu dole mu yi la'akari da shi duk cikin shugabanni ba a fara samun wani shugaba da ya kawo zamantakewa da abokantaka da ƙasashe masu tashe ba sai da aka yi jimikata saboda daidai lokacin da ya ziyarci najeriya ya yi nunin ne Najeriya ta zamo ita ma wata zakara ce a shugabanci na duniya da ya kamata a yi abokantaka da ita. Ba wai ya ɗaukaka shugabancin janar Obasanjo ba ne kawai a'a ya ɗauka ƙasa Najeriya da kuma nahiyar Afirka gaba ɗaya. Masanin tarihi kuma mawallafin jaridar Neptune Prime ya ce zuwan marigayi jimika ta Najeriya yana da mahimmanci matuƙa ba ga Najeriya kawai ba da ma ita ƙasar Amurka ɗin. Sunana Hassan Gimba, mawallafin jaridar Neptune Prime. Zuwan Jimmy Carter alif takwas, yana da muhimmanci ba Najeriya kadai ko Afirka ba har da ita kanta Amerika ɗin. A lokacin suna neman karbuwa Afirka kuma suna ganin in Najeriya ta karɓe su Afirka za ta karbe su domin Najeriya a lokacin hakikani ita ne ake ganin shugaban Afirka. Kamun ya zo Najeriya a ni dan guntun tarihi an fi shekara goma Najeriya da Amurka ba sa shiri domin domin abubuwa biyu. Na farko, Najeriya ba ta yafe wa Amurka ba goyon bayan da ta nuna wa 'yan ɓangaren Biafra da suke neman ɓalla daga Najeriya. Ta taimake su da makamai da duk irin gudunmuwan da za ta yi ba su a matsayin ta na ƙasa Amurka. Na biyu kuma tun ba gwamnati kafin shi Jimmy Carter ba, gwamnatin su Nixon da su Ford sun nuna son kai wa gwamnatin nuna danniyan launin fata wato apartheid na South Africa akan baƙaƙen can South Africa. Irin sannu-sannu da Amerika take za ba da independent South Africa lokacin su wasan suka nuna ba masu yanzu yanzu a ba su yanzu yanzu kuma wannan ya nuna karfin Najeriya da muhimmancinta domin ba kamar yanzu ko shugabannin Najeriya su ta yawo suna zuwa kasashen turawa su turawan ba sa zuwa domin babu abin da suke gani za su tsina na Najeriya a lokacin shugaban Najeriya Amerika da kanta dole su ma suka kami shi ziyara kuma zuwan Jimmy Carter Najeriya din shine zuwan shugaban Amerika na farko a Afirka domin kafin shi of course akwai Franklin D. Roosevelt da ya tsaya a Monrovia 1943 amma tsayuwa ne kawai na ɗan lokaci akan hanyar shi na wucewa. Sannan kuma kamun shi Andrew Yang ɗin ma ya zo ya ba wa Obasanjo hakuri ya lallaɓe shi ya kai ziyara Amurka ɗin. Sau uku Henry Kissinger, Secretary of State na Amurka wanda ta wani waje ma ya fi Vice President ƙarfi. Sau uku yake so ya zo Najeriya ya tattauna yadda za a ba wa Rhodesia da Namibia 'yanci lokacin suna ƙarƙashin South Africa. Amma Najeriya ta hana shi ya shigo Najeriya su Obasanjo suka ce ba zai shigo ba sau uku Secretary of State na America wannan yana nuna ƙarfin Najeriya lokacin da kuma martaba da suka ba kansu a cewar dattijan ƙasa mai shekaru 99 a duniya kuma jigo a siyasar Najeriya tun shekara 1953 Alhaji Tanko ya kasai ko shakka babu zuwan Jimmy Carter ya ɗaukaka darajar Najeriya a idan duniya babu shakka zuwan Carter ya ɗaukaka darajar Najeriya kwarai da gaske sai da yawa wanda suka suka ji cewa kata ya zo Najeriya to ba shakka wannan zuwa ya kara musu daraja a idansu. Kuma in za a ziyara irin wannan ko gwamna ko shugaban kasa yana tunanin idan ya je kasa me zai iya musu su kuma me za su nema gurinsa. Kuma bayan ziyara ai akan yi yarjejeniya akan magana ko ta tattalin arzikin kasa ko ta harkar siyasa sauran irinsu. A duk bangarori Amerika tana da gudunmawa da za ta bayar ko kowace ƙasa ta ta duniya fatan da zan mata shine wannan rashi da ta yi na babban tsohon shugaba nata to Allah ya mayar musu da wani makamancinsa hali yanzu ko a nan gaba. Masana tarihi da siyasa da dama sun tabbatar da cewa ziyarar margayi jimikata ya yi matukar tasiri ga ɗaukaka darajar Najeriya. A lokacin da yake kan ƙaraƙar mulki, margayi Jimmy ya ziyarci nahiyoyi biyar kama daga Afirka, Asiya, Turai, Arewacin Amurka da Kudancin Amurka. Halima Abdulra'uf, murya Amurka daga Abuja, Najeriya.